Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba ɗaya ga watan Disamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. mahukunta a Najeriya sun tabbatar da samun kullar nau'in annobar Omicron a ƙasar. Kasar Habasha ta shigar da karar kamfanin Twitter. Sai kasar Afghanistan inda aka tilasta wa 'yan mata zaman gida ba zuwa makaranta. To madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Legas a Najeriya ta karbi rahoton zanga-zangar NSAS tare kuma da yin watsi da kisan gillar da rahoton ya ce an yi wa wasu a zanga-zangar ta watan Oktoban shekarar 2020. To kome al'ummar jihar ke cewa game da rahoton da aka miƙa wa gwamnatin jihar Legas? su kansu jami'an tsaron da aka halaka su kuma aka ci mutuncinsu su kansu waɗannan kaga akwai ayan tambaya wanda yake me gwamnati ta yi a kansu ko eh, koko ga baki ɗaya su ba a maganan so saboda haka anan wajibi ne a sake dai bincike a san abin da ya kamata a yi. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku rahoto game da batun wata sabuwar doka da ke kunshe da zaben 'yar tinke a tsayar da ɗan takara da wasu dattawan siyasa a Najeriya ke karfafawa yayin da wasu kuma ke cewa hukumar zaben ƙasar ce kaɗai za ta iya tabbatar da adalci. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi da farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Najeriya ta gano wani mutum na farko da ya kamu da cutar sankara ta Omicron a cikin wani samfuri da ta tattara a watan Oktoba. Makonni kafin Afirka ta kudu ta sanar da duniya game da bambanci a makon da ya gabata, in ji cibiyar kula da lafiyar jama'a ta ƙasar a yau Laraba. Najeriya ita ce ƙasa ta farko a yammacin Afirka da ta yi naɗin bambance-bambance na Omicron tun lokacin da masana kimiyya a kudancin Afirka suka gano kuma suka ba da rahoto tare da ƙarawa cikin jerin ƙasashe ashirin da aka samu bambance-bambancen wanda haifar da takaita tafiye-tafiye a faɗin duniya. Binciken ƙwayar cutar na COVID-19 a Najeriya ya gano wasu nau'in Omicron guda biyu a tsakanin matafiya daga Afirka ta kudu, in ji cibiyar kula da cututtuka ta Najeriya a cikin wata sanarwa da babban darakta ya fitar. Wasu matafiya biyu da ba a san ko suwaye ba sun isa Najeriya a makon da ya gabata, amma kuma an tabbatar da bambance-bambancen a wasu lokuta a Najeriya kamun isar waɗannan mutanen. babban daraktan hukumar ta cdc ta najeriya dr ifidayo adetifa ya ce bisa bibiyar adadin waɗanda aka tabbatar da a baya a tsakanin matafiya zuwa najeriya ya kuma gano bambance-bambancen omicron a cikin samfuri da aka tattara a watan oktobar 2021 Kasar Habasha ta shigar da karar kamfanin Twitter tana zargin katafaren dandalin sada zumunta da dakatar da shafukan da ke sukar 'yan tawayen Tigray da ta kwashe shekaru tana gwabza mummunan yaƙi da su, in ji wata mai magana da yawun gwamnati a jiya talata. Wannan ƙura tana nuna yadda bangarorin biyu ke ƙoƙarin yin amfani da kafafen sada zumunta wajen ba da labarin rikicin da ke tsakanin gwamnatin Firaminista Abiy Ahmed da kuma ƙungiyar 'yan tawayen Tigray People's Liberation Front. muna da dalilin da zai samu yadda cewar Twitter na kai hari tare da rurrufe da muryoyin goyon bayan Habasha da ke ƙara wayar da kan jama'a game da ta'asar da ƙungiyar ta TPLF ke yi da kuma ƙarerayi, in ji kakakin Abe Blind Swan a wani taron manema labarai. mun gabatar da koke ga bangaren yada manufofinsu cewa mun yi imani masu goyon bayan tplf sun kutsa kai tsaye cikin twitter kamar yadda yawancin cibiyoyin demokaradiyya da wasu kamfanoni su ma suka shiga don samar da labarin tplf to madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Gwamnatin jihar Legas a Najeriya ta karɓi rahoton zanga-zangar NSAS tare kuma da yin watsi da kisan gilla da rahoton ya ce an yi wa wasu mutane tara a zanga-zangar ta watan Oktoban shekarar 2020. A jawabinsa ga al'ummar jihar Legas a daren jiya, gwamna babajide Sawa olu ya ce rahoton kwamitin binciken justice doris okobi na cike da kurakurai wakilin muryar amurka baban gida jibril ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton bayan mutane tara da aka ce an kashe a wannan rahoto da ake zargin sojoji sun yi wa masu zanga-zanga a shataletalen leki tollgate rahoton na mai shari'a doris ya ce lallai akwai alamun sojoji sun aikata kisan masu zanga-zanga ranar ashirin ga watan oktoban shekara ta ashirin to sai dai kuma kwamitin karshe da gwamna babajide na jihar Legas ake kafa domin fitar da rahoton karshe da ake kira white paper ya ce akwai kurakurai da dama inda kwamitin ya watsi da rahoton Farfesa Obafunwa wani kwararre akan harkar binciken gawawaki wanda ya ce gawawaki uku ne kawai aka kawo asibiti daga wajen masu zanga-zangan na leki kuma guda ɗaya ne kacal ke da alamun harbi na harsashi amma kuma ba tara ko fiye da hakan da aka zuzuta ba. sauran sakamakon rahoton dai kamar yadda gwamna babajide sanwo oluwe bayani gwamnatin jihar lagos ba za ta ce ufan a kai ba domin kuwa ya fi karfin hurumanta misali kuwa shine daukan matakin ladabtarwa akan wasu hafsoshin soji guda biyu da ake zargi suna da hannu a wancan harbe-harbe da ake zargin an yi a shatalitalin na leki don haka gwamna ya ce zai mika wannan rahoto ga watan tarayya da kuma hukumar soji duka duka dai gwamnatin jihar ta lagos in ji gwamna babaje sanwo olu ta amince da sakamako goma sha daya daga cikin talatin da biyu wanda kuma bai yi karin haske a kansu ba gwamnan dai tun da farko ya nuna rashin jin daɗinsa da yadda wasu suka tsaye tsegunta wa duniya wani bangare na rahoton ba tare da an fitar da sakamakon ba a hukunce. This process of coming to terms with the event of October 2020 must bring closure to a painful dai wasu ministocin gwamnatin Najeriya guda biyu wato Alhaji Lai Muhammad na wata labarai da kuma karamin ministan kwadago barista Festus Kiamu suka faɗi da wannan rahoto na NSAS tare da kwatanta shi a matsayin labarin kazan kurege ko kuma tatsuniyar gizo da koki wanda ba shi da tushe ballantana madafa inda kuma suka yi bayanin cewa shi kanshi kwamitin da gwamnatin jihar Legas ta kafa haramtacce ne dokuwa da cewa shugaban kasa Muhammadu muhammadu buhari ya shaida wa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da ya kawo ziyara najeriya kwanakin baya cewa gwamnatinsa tana tsamayen sakamakon bincike ne da jihohin najeriya suka kafa domin daukan matakin da ya dace to ko me al'umma za su ce game da wannan rahoto da aka mika a gwamnatin jihar lagos su kansu jami'an tsaron da aka halaka su kuma aka ci mutuncinsu su kansu waɗannan kaga akwai ayan tambaya wanda yake me gwamnati ta yi a kansu ko eh, ko ga baki ɗaya su ba a maganan su so saboda haka anan wajibi ne a sake dai bincike a san abin da ya kamata a yi yanzu dai abin jira a gani shine sauraron matakin da gwamnati za ta ɗauka game da wannan rahoto na gwamnatin jihar lagos bafin jibrin murai amurka daga nigeria saban gidan Jibril da wannan rahota, Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Hukumar kula da ƙaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce annobar corona ta canza abubuwa da dama da kai komo a duk faɗin duniya tare da yin hasashe a cikin wani sabon rahoto cewa karuwar yawan bakin haure na duniya mai yiwuwa ne ya kasance mai rauni muddin tafiye-tafiye da sauran hani suka ci gaba da kasancewa hukumar kula da hijira ta duniya ta fitar da rahoton ta na farko na hijira na duniya na 2022 a yau laraba wani adadi mai yawa na sabbin abubuwa da ke faruwa a cikin ƙaurar bil'adama kowace iri daga mutane da ke tserewa yaƙi da rikice-rikice zuwa ma'aikata da ke neman ayyukan yi a ƙasashen waje da kuma tarihin shekaru biyu da suka gabata na ƙaurace-ƙaurace. Hukumar ta IOM ta yi nuni da ƙaruwa mai ban mamaki a gudun hijira na cikin gida motsi a cikin ƙasashe sakamakon bala'o'in rikice-rikice da tashin hankali kamar yadda takunkumin covid-19 ya rufe kan iyakoki a duk faɗin duniya tun bayan barkewar cutar kuma ta bazu cikin shekaru biyu da suka gabata. Mun shaida wani abu da ba taɓa ganin irinsa ba a tarihin bil'adama, in ji Darakta Janar na IOM Antonio Vitorino yayin da biliyoyin mutane ke fama da covid-19 yadda ya kamata dubin dubatar wasu kuma sun yi gudun hijira a cikin kasashensu rahoton ya tattara kimanin bakin haure miliyan 281 a duk faɗin duniya bisa ga cikakken ƙididdigarsa a shekara ta 2020 wanda ya kai kashi 3.6 na yawan al'ummar duniya hakan ya haura daga miliyan 272 a shekara ta 2019. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bangaren rahotanninmu. Dattawan siyasa a Najeriya na ƙara ƙarfafa sanya hannu akan wata sabuwar doka da ke kunshe da zaben 'yar tanke a tsayar da ɗan takara da kuma tura sakamakon zaɓe ta na'ura. Wasu kuma na gani hukumar zaɓe ce kaɗai za ta iya yin adalci. Yanzu haka dokar dai na gaban shugaban Najeriya Muhammadu Buhari don ya sanya mata hannu, wanda hakan zai sa a fara aiki da ita a babban zaben shekarar 2023. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana. tuni ake fargabar gwamnoni ka iya kafar angulu ga dokar da hakan zai iya rage tasirin su a wajen tsaye da 'yan takara ga dattijin siyasar apc musa abubakar dan malikin kebbi na cewa amincewa da dokar ne mafita ga demokuraɗiyyar najeriya in najeriya suna da bukata a yi wannan yanzu saboda zalunci ya riga yawa ɗauki ɗoron ya yawa duk wani bala'i da kake gani ana kawowa ai da izinin allah wannan kashe-kashe da kake ji ana yi duk rashin ka'idodi ne na bin gaskiya da izinin allah idan an samu wannan doka hannu mutane suka gani suna da 'yanci zalunci ya ragu za ka ga an zauna lafiya ka ni ban ma zaton shugaban kasa ga yadda ya kafa ya gyara zaɓe Allah ya ji ƙaryar addu'a ai irin waɗannan maganganu ya yi su ka su Allah ya fara kawo su ni ban ma tunanin bai samu wannan doka hannu saboda in kaga bai samu ta hannu ba dama gwamnonin sun shiga gaba sun shaƙe jam'iyyar sun sa shi gaba sun shaƙe jam'iyyar sun rike ta ga hannunsu jam to sun bata ta in aka kyale su suka ci gaba aka bar musu jam'iyyar shi nan gaba bayan ya bar mulkin zai koka. shi kuma sabon shugaban matasan PDP mai adawa Muhammad Kadade Suleiman ya ce duk wata dokar zaɓe ba za ta yi nasarar da ake bukata ba sai hukumar zaɓe ta yi adalci? Kamar yadda aka yi zaɓe na adalci a shekara ta 2015 haka muke so a yi gyara a yi adalci a zaben da ke gabato mu na shekara 2023. Domin jam'iyyar PDP ta riga ta ɗau saiti satin da ya gabata muka yi taro na sanin makaman aiki inda aka tattauna akan harkar rashin tsaro, harkar tattalin arziki, harkar matasa, aka tattauna akan harkar kiwon lafiya. Report ɗin da aka fitar da shi, da shi muke so jam'iyyar pdp ta mulki najeriya idan allah ya kai mu shekara ta 2023 muhammad kadade me yasa ka zaɓi tsallake zaben 2019 ba kai misali da shi ba akwai kurakurai a ciki wajaje da yawa da ba a yi zaɓe ba akwai inda aka yi amfani da hukumomin tsaro aka hana zaɓe akwai inda aka mummurta zaɓe to kaga babu yanda za a yi ka haɗa zaben shekara dubu biyu da goma sha tara da zaben shekara dubu biyu da goma sha biyar. abin da ya fi damun dattijan siyasar ne kusawa ba husaini gariko shine yadda rashin tsayar da 'yan takara ta hanyar adalci ke bawa 'yan jari hujja damar haihuwa kan mukamai. ba za a gyara a yi demokuraɗiyya abin da allah ya ce a yi ba a zaɓi mutane farin jinin su ya kai su in ba a koma wannan ba babu talakan zai kara amfanar ruwan mulki a ƙasar nan gwamna ne ya kawo ni sai abin da gwamna yake so zan yi shugaban ƙasa ne ya kawo ni sai abin da shugaban ƙasa yake so zan yi ka taba ganin yanzu an wani dan siyasa ya ɗauko ruwansa a jallo ya zo ya Abuja saboda ya zo ya yi wa jama'iya bauta zai samu ɗan kasan da zai samu sai ka zo kai ta zama ka gaji ka tafi wa zai baka wani abu ba siyasa kake ba ko makogoron shagari kake yi dole a jefar ka a tafi. Za a zuba ido ga matakin da shugaba Buhari zai ɗauka kan wannan ƙudurin da majalisa ta amince da shi. Gabanin zaɓen zaben 2019 shugaba Buhari bai sanya hannu kan gyaran dokar zaɓe ba da ya haɗa da sauya jerin zabuka inda masu mara masa baya ga kaucewa dokar ke cewa tana da kulle-kullen hana shugaban ta zarce ne. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga mu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri masanin tarihi Muhammad Ai Usman zai kammala bayani kan tarbiyyantar da al'ummar Arewa don zama tare da hakan zai yi nasara ta hanyar adalci da hangen nesa. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamban siya. Fai a wancan lokaci Malam Nasir da kake magana ba bambanci dama me ake kira shugabanci. An gina shugabanci akan adalci ne. Mizani da ake gane shugaba na gari shi ne a adalcinsa. Samadu Bello Allah ya masa rahama mutum ne dan sarauta da ya fito daga gidan malinta. Saboda ka tun da ya tashi wannan wato jagoranci a jininsa yake. sannan kuma ya zo samu tarbiyya ta addini ya samu ilimin boko sannan kuma Allah ya mishi zurfin tunani da hangen nesa ai taimakon Allah ne ya kawo su da shi da sa abubakar ta babalewa da su da su wato ribado da duk sauransu in ka duba a wannan lokacin gabaki ɗayan su ai dattijai ne cancantattu duk mutumin da ya cancanta a duniya ai baya duba bambanci a ubangiji da yake shi shugaba shi halicce mu gaba ɗaya da ya shigo duniya ai ba wani bambanci mutum da iri ɗaya ne ya ce wanda ya fi wanda inna akramakum inda Allah ya arkakum wanda ya fi daraja a wurinku a wurina ko kuma na fi ƙaunarsa shine mai jin tsoro na ina fatan ka gane saboda haka duk inda ka ga bambanci ya taso a wannan kirista ne ba za mu bashi ba wannan ba bahaushe ba ne misali a arewa ta tsakiya arewa ta tsakiya ba za mu bashi ba wannan ba ka tafe ne ba za mu ai rauni ya shigo ana batun cancanta wanda zai iya yin abu ya daidai me kuma ya kai ka duba cewa kabilarsa ko al'ummarsa ai duk sanda a lokacin da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo me me bayyana wa laraba me yasa yawanci suka bijire cewa aka yi da bawa da da da sauransu duk bayi ne ku na Allah shi dai wannan Allah ya kaddara masa bauta ne kai kuma ya kaddara maka dukiya ko mulki ko wani abu to amma ku ji tsoron Allah cikin matakin da ku haɗu ga baki ɗayan ku koma ga Allah shi yasa ga ko a sahun sallah za ka ga ba fari ba baki ba balarabe ba talaka ba kuturu ba ba makaho kowa ɗaya ne saboda haka idan idan aka ce dama akwai ruhin shugabanci a cikin al'umma ai ba za ka ga bambanci ba ga amerika muna gani yanzu yau Eh, minista na tsaro na amerika baki ne sosai kan shi ma za ka dauka dan najeriya ne sai ka dauka daga kudancin kasar ne ya fito ko kuma daga arewa ta tsakiya ya fito saboda mai saboda ko ruwan turancin babu a jikinsa amma shi ne to adalci dama duk inda aka ce maka adalci to shi ke tabbatar da al'amura mulki aka ce yana dorewa da adalci ko da babu eh, addini a cikinsa ko da babu musulunci a cikinsa amma mulki yana rushewa eh, da wato ainihin zalunci ko da ku shugaban musulmi ne ko kuma kowane irin abu yake to saboda haka in ka duba ba yadda za a yi mu koma yadda muke sai mun koma mun karkada kundi na tarihi mun duba ya kakanninmu suka rayu ya muka suka cimma kololo daraja a wannan lokacin bature ya zo shi ne uban gidanmu a wannan lokacin amma kuma yana girmama yana martaba ba don kuma ba mun rike ilimi mun rike sana'a mun kuma ji tsoron Allah saboda haka sai Allah ya ji kunya al'ummar ta wancan lokaci sai al'ummar tumancin lokacin sai ta ji kunyar ubangiji ta bi shi saboda haka Allah shi ma sai ya raga mata cikin radin da take ciki wannan al'umma kuma ta sai ta bujire sai ta koma zalunta yar uwa take da haka Allah sai bamu da junan mu. masanin tarihi Muhammad Ai Usman mun gode kwarai da gaske sai mun samu dama a wani karan don wata sabuwar zantawar Dattijin siyasa Hussaini Gariku ya yi bayanin yadda 'yan baranda kan kawo matsaloli da gangan kan abun da kan kawo tsadar abinci a yankin Arewa duk da albarkar noma da Allah ya hore wa yankin. Yanzu misali ɗan jihar Fija ba ganin ne bane? Yanzu mu mu ɗauka waɗanda suka zo suke cikin gwamnati suke almundahana suke kwatar ake ɗiban kuɗi suke ɗiba duk da an tara sata amma satar bata taru ba ba 'yan jari hujja ba ne kuma sannan 'yan jari hujja na ƙasa ba 'yan kasuwa ba ne suna nan bari maka misali da ƙasar da na fito ƙasar hadeja tsakanin hadeja da auyo ana lodin motar shinkafa a kowane iri ta kai mota ɗari a fito da ita a zo a jibge ta kamfanoni su siya su ɓoye in suka ɓoye ta har yanzu nan ɗaukata ake ba daina yankata ana fito da ita ba to an dasa ta damana yanzu an yi jari hujja za su haɗa baki da 'yan ma'aikatan ruwa sai su je in ruwa ya taru sun ƙi sakinsa da rani sai su san shi yanzu damana ta zo an shuka ta damana ta taso wanda in aka yanke ta dama nan aka aka buge ta aka sake sayarwa dole ko ana so ko ba so sai amfanin ya sayin kasa domin kan wannan ta ranin waccan ta kare ta damuna ta kawo kan wannan ta damunar ta kare ta rani ta kawo saboda haka amma in aka saki ruwan ya cinye waccan su dan jari hujja sai su sayar wannan tsada a ce ai abinci tsada yake tsada yake kuma ga hanyar da aka ba aka karya mutane so ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta kallaci wa'annan matsalolin da suke faruwa a cikin kasar nan ta kallace shi kuma ya kamata shi ministan ruwa ya ɗauki mataki ya kallaci wannan bayanin da muke yanzu shin abin nan da ake faɗa gaskiya ne in gaskiya ne abin cika mana da rani ruwa ka tona rani ka zira inji ka sa fayib sannan ka zo ka ɗebo ka sai fetur ka zo ka yi bayi ka shuka shinkafa ga ruwan kuma an a tare an ce wai in an sauki kuma da damana kuma zai cinye gonaki ko zai cinye gidaje to a sake himan da ranin ya a zo a yi amfani da shi masu yin noman shinkafar kasi bayi kasi rijiya ga ruwa a belabin an so musu su nema arziki ya bunƙasa amma ana yi ko da niyya guda biyu na farko waɗannan suna so arzikin su ya karu talakawa su talauci ko kuma a'a a jawo gwamnatin da take mulki ta tarayya bakin jini akan cewar a lokacin ta ake tsada saboda wayansu mutane su samu dama domin a zo a yi abin da ba daidai ba to duk wanda ɗan da ya hana uwarsa barci to fushi ma ba zai barci ba su sani duk abin da suka tara Allah ina kallon su kuma Allah zai kawo musu sanadin da wannan abin za su zama ba za su amfani shi ba ya kamata mutane su yi abu dan Allah su ji tsoron Allah su taimaki talakawan ƙasa matsalar da ake ciki ta abinci ta yunwa ta talauci mu koma ga Allah mu roki Allah su kansu kuma su ji tsoron Allah a samu sassauci a gurin Ubangijin mu mu samu talakawa su rayu idan talakan da kake mulki bai ji daɗi ba kai babu za ka ji daɗi ba ko ba za a kwanta ka yi barci ka min mishari ba saboda in dai shugabanci ne irin na annaba na sahabai za a yi to duk wanda magoyin bayansa ko talakansa bai ci abinci ba shi ba da kwanciyar hankali so ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye kanmu 'yan Najeriya mu yi wa kanmu taka tsantsan kuma gwamnatin tarayya ta taya a tsaye wajen dajin da ake kwacewa a gurin talakawa masu mulkin madafar mulki su ebe su yi gonaki talakawa su zama ba su da su sun zama bayi saboda ka ina ganin ko a ƙasar turai ba a taɓa yin irin abin da ke faruwa yanzu a najeriya ba an yadda shugaban ƙasa ya ce a koma gona gaskiya ne a koma gona amma su waye za su koma gona idan ka je ka fidda aika ɗari to ya kamata talakan da ike ƙasa ka bahi guda sittin kai kamsila ko ciyaman ka ɗauki ɗaiɗai amma kamsila ina da aika hamsin talatin arba'in hakimi yana da ɗari amma talakan da yake kusa da gurin babu ko ta ko ta kuɗe ba bashi ba wannan zaluncin kasar shi suka halicce ta ba ta Allah ba ce kuma kai wa Allah abin da Allah sauka shi shigi ka hana kowa sai kai kuma ka zo ka zauna lafiya Allah ba zai bar wannan ba Allah ubangiji ka mana jagora Allah ya taimake mu kuma Allah ka fahimtar da gwamnatin tarayya ta koma ga Allah a roki Allah akan waɗannan matsalolin ni ina kallon abin da ya jawo mana wannan program mun yi karanci da roƙon Allah mun yi karanci da roƙon Allah wanda kaga na farko yanzu duk addu'ar da ake yi ba wanda yake addu'a tsakaninsa da Allah kasan nan su zauna lafiya kowa addu'ar sa Allah ya bashi kuɗi yake kawai malamai na da bari yi misali da lokacin da aka yakin biyafara sojojinmu ake zuba wa hartashin bindiga suke zazzaga a jiki riga saboda malaman da suke zaune suna ce Allah kare mana su kare mana su ana kare su yanzu ana yi so ya kamata mutane su karatun baya in ba su san wancan lokacin ba to su fara jin wannan wancan lokacin abin da ya faru kuma mu koma mu roki Allah ya mana sauki Allah ya mana jagora masu sauraro da wannan muke gode wa bakin namu masanin tarihi Muhammad Ai Usman da dattijon siyasa Husaini Gareko. Sai makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. Inda a gab da karshen shekarar nan ta 2021 in Allah ya yarda za mu yi bitar wasu muhimman shirye-shiryen da muka gabatar muku a baya. A madadin muryar Amurka, Ni Nasiru Adamu kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. A cikin zarafofin duniya. To kai sai ku himmatu. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Yau filin zai fara ne da ra'ayin baban diman bande mai cewa salamu alaikum voa hausa yau ce ranar yaƙi da cutar hiv wadda majalisar ɗinkin duniya ta ware muna kira ga al'umma su daina nuna wa masu ɗauki da wannan cuta kyama muna addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta a duniya baki ɗaya sai kuma ra'ayin shehu adamu rijau mai cewa hakika umartar gwamnatin jihar kano ta biya tsohon sarkin kano mai martaba sanusi lami da sanusi diyyar naira miliyan goma da kotu ta yi hakan ya yi daidai da fatan kuma zai gaggauta jin alat ɗin miliyan goma ɗin a akawun ɗinsa domin hakan ya zamo darasi ga duk wata gwamnati mai amfani da son rai domin musgunawa abokan adawarta sai kuma ra'ayin usman shitu mahuta mai cewa mu talakawa a najeriya ba cutar covid-19 ce ta fi damunmu matsalar tsaro sace-sacen mutane ayyukan kungiyoyin 'yan bindiga da na 'yan ta'adda irin su iswap boko haram ipop da ma barayin daji su ne suka fi damun al'umma bayan kuma yunwa da fatara da talauci suko aliyu muhammad dan fulani maradawa da baban gida aa dogo zirmi daga jihar zamfara najeriya cewa suke allah sarki talakan najeriya babu ilimi babu wutar lantarki babu tsaro Ga tsadar rayuwa wai don allah da wanne gwamnatin najeriya take son talaka ya ji rashin ilimin ko rashin tsaron ko kuma tsadar rayuwa ya allah ka ba mu shugabanni masu tsoron allah waɗanda za su sharewa 'yan najeriya hawayensu shi ma ra'ayi na biyu na haɗin gwiwa ne daga faruku mahe karoga da kinunu sani yusufari tare da balaruwan kanwa daga jihar sokoton najeriya masu cewa hakika matakin da gwamnatin jihar sokoto ta ɗauka na soke ayyukan 'yan sa kai a duk faɗin jihar mataki ne mai kyau domin wallahi suna wuce makaɗi da rawa da hanyar kamawa ko kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba daga ƙarshe muke addu'ar allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya ra'ayi na ƙarshe na mansur almugumal ne mai cewa fatan alkhairi muryar amurka muna kira ga shugaba muhammad bazin na jamhuriyar nijar cewa ya kafa kwamitin bincike na musamman domin gano sojojin da suka kashe matasan da suka gudanar da zanga-zangar kin jinin sojojin faransa domin kwantar da hankulan iyalansu to madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. mahukunta a Najeriya sun gano wani mutum na farko da ya kamu da cutar sankara ta Omicron a cikin wani samfuri da ta tattara a watan Oktoba. Makonni kafin Afirka ta kudu ta sanar da duniya game da bambance-bambancen a makon da ya gabata, in ji cibiyar kula da lafiyar jama'a ta ƙasar a yau Laraba. ƙasar Habasha ta shigar da ƙarar shafin Twitter tana zargin katafaren dandalin sada zumunta da dakatar da shafukan da ke sukar 'yan tawayen Tigray da ta kwashe tsawon shekaru tana gwabza mummunan yaƙi da su, in ji wata mai magana da yawun gwamnatin ajiya talata. Kana an ji cewar an tilastawa 'yan sakandare mata zaman gida kusan a ko'ina a cikin ƙasar Afghanistan. haramcin da shugabannin taliban suka tabbatar da bin shi amma akwai wasu bangarori da hakan bai kasance da su ba. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.